وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya haɗa mu a wannan makaranta mai albarka da muke darussa da ta shafi iyaye mata muna cikin tarihin matan aljanna jiya mun gama tarihin a na na fatima yar gida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin falalarta da matsayinta da annabi ya faɗa yau za mu ɗora mata ta gaba ita ce na na khadija سيدة نساء هذه الأمة أم المؤمنين والمؤمنين ما النبي تفرقوا الدنيا نانا خديجة ما النبي تفرقوا الدنيا بنت خويلد وترانا النبي صلى الله عليه وسلم yana yawan ambatan na khadija yana faɗin alheri a kanta da irin kyautata masa da ta yi sai kishi sai kama na aisha ta ce me yasa ne ka damu kake yawan kiran ainihin ita wannan mata me yasa ka damu kake yawan kiranta ba Allah ya canja maka wacce tafi ta ba kawai ce annabi ya fusata ya ce ma abdalani lahu khairun minha Allah bai canja mun wacce ta fi Khadija ba Allah bai canja mun wacce ta fi Khadija ba amanat bi id kafara an-nas ta yi imani da ni a lokacin da mutane suka kafirce wa saddaqatni id kadzabani an-nas na khadija ta gaskata ni a lokacin da mutane suka ce ni ƙarya nake wa wasatni bi maliha id harama min nas ta taimake ni da dukiyarta lokacin da mutane suka haramta min dukiyarsu yace kuma razaqani auladaha Allah tabaraka wa ta'ala ya mun arziki da samun ƴaƴa tare da ita id haramatni ko id haramani auladun nisa yayin da Allah bai bani wato matan wato ƴaƴa daga cikin mata ba in ba ku nemo abin zama ba ka tsaya duk abin nan yanzu wannan kadai abin da yake nunawa shine a wannan hadisin kwaya daya annabi ya gama zance akan wannan baiwar Allah ma ta kirki ya ce Allah bai canja masa wadda ta ta ba shi sa malamai suke kafa hujja da cewa wannan yana nuna na annabi ya nuna na na khadija ta fi na aisha abu na biyu yana nuna mana kuma ta ɗabi'ar ku sai haƙuri yanzu wannan gidan annabi ne matar manzan Allah ne na Aisha annabi ya zo yana magana akan matarsa amma wallahi na na Aisha ba ta iya ɓoye kishinta ba sai da ta fito ta yi magana ta ce ka damu kana ta ambata wata matar da ta riga ta mutu ba Allah ya canja maka wacce fifita ba ita na na Aisha tana nufin ni tana nufin wato ita Allah ya canja wa annabi ita to kuma wannan yana nuna mana shi mace yana da kyau ta rinka nunawa a idan mijinta ita fa ita ce number one ɗinsa ko ko uku ne ko ko hudu ne ko ko biyu ne in kun haɗu da shi ki rinka nuna masa ke fa ke ne number one a wajen kyautatawa ke ce number one wajen mutuntawa wajen soyayya da ƙauna ba ruwanki da sauran matan ke biki ma sun yana da wasu mata ba to da haka ake mallakar miji da haka ake samun matsayi ake samun ɗaukaka a wajen miji saboda kun ga makarantar da na na aisha ta karantar da ku kenan ku iyaye mata ba wani abu ta ce ta ce ai Allah ya canja maka wadda wadda ta fita ma'ana ita na Aisha ta fi Khadija to shi kuma annabi ya ga kai matsayin na na Khadija darajar na na Khadija hidiman na na Khadija abubuwan da na na Khadija ta yi lokacin nan ita ce farkon wanda ta yi imani an kafirce wa annabi amma ita ta yi imani da shi aka ce annabi ƙarya yake yi a garin makka amma ita ta ce gaskiya yake yi mutane suka rike suka rike dukiyarsu suka isu ainihin wato a a ba da sunan shi ba ba wa annabi taimako amma Allah da ikonsa ta ɗebi dukiyarta sai ta hidima wa addinin musulunci ga mata nan yadda take kashe wa mijinta kuɗi wanda ake so mace idan Allah ya kore mata mijinta bai da shi to ta rinka taimaka masa ta rinka taimaka masa ta rinka agaza masa ta rinka tallafa masa wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske sati bi maliha haram manin nas kuma duk cikin matan annabi mata dai 'ya'ya ita ce Allah ya ba su 'ya'ya duk 'ya'yan annabi ita ta haife su in banda Ibrahim al-Mu'azzam wanda mariya qibtiyya ita ta haifin ibrahim mu'azzam amma suna na fatima da su ummu kulsum da su wane ne duka na na khadija ne Ya ce ya za a yi a ce an canja mu wacce tafita na aisha ko ɗaɗe ba ta haifa da annabi ba Aka allah kuma ya ga dama Ya shi budurwa ce da karancin shekarunta amma annabi ma ya tafi ya batta a duniya ma tana da shekara sha takwas lokacin da manzo Allah ya rasu a Madina na na Aisha shekara ta sha takwas amma abin mamaki da taba yi ba har taba duniya shi yasa mun sha gaya muku ko mata ku sani Allah yana iya yi muku wata falala yi muku wata ni'ima amma sai ya tauye ku ya rage ku ta wani bangarori ka ga bai baki kaza ba ya baki kaza ba kaza amma bai baki kaza ba to shikenan sai hakuri ki dogara da Allah tabaraka ta'ala wannan hadisin yana nuna mana ya kamata miji ya zama mai sanin mutunci da kuma mai santar butulci yanzu a nan gurin matar ba ta nan ta tafi duniya ta bar duniya amma annabi sai da ya faɗi falalarta wannan yana nuna mana yana da kyau miji ya rinka faɗan alherin da ya samu a matarsa amma ba irin wannan mazan zamani ba a yanzu namiji ne za ki zo ki aure shi bayi da komai komi ba shi da shi haka aka ƙuƙuta aka rufe asiri aka lallaba aka yi wannan aure kuna nan kuna zaune allah zai buɗe hanyar kasuwa ko a samu matsayi a wajen aiki ko harkar noma da ake yi allah ya kawo arziki da ya buɗe ido yana buɗe ido yana ga ya samu kuɗi mijin wannan zamani abinda zai fara miki shine ya nemo miki wadda za ta gana miki azaba in ba kin yi daga cike ba sai a kawo wacce za ta tumɓuke ki daga gidan gaba ɗaya ta tashe ki fita na sha faɗa ina maimaita 'yan matan wannan zamani idan aka auro su da makamansu suke tafowa na yaƙi wanda za su yaƙi uwar gida sai sun kore ta a gidanta muna gani zahiri yar yarinya yar firis bata kai ta kawo ba motsatsiya ga ta nan kamar an hure ta amma shi shegen baƙin kishi da ninkufurci da munafurci ki zo ki tarar da uwar gida da 'ya'yanta manyan 'ya'yanta da ƙananan 'ya'yanta ta fi ki sanin sirrin mai gidan nan ke a sama ya ganki ya tsince ki wai kuma ki ce ai na yi alƙawari sai an fita an bar min gidan nan to in aka fita aka bar miki gidan wace uwar za ki da gidan shin ne gidan za ki goya gidan za ki ki kai ki tafi da shi lahira me ribar mace wai ta yi ta ƙulle-ƙulle da za ta kori abokiyar zamanta mun sha gani ga mace ta tara 'ya'ya barkatai amma namiji yana da rauni shi kenan sai ya zo ya goyi bayan amaryarsa saboda ita sabuwa ce ita riga sabuwa daman ɗaukinta ake yi mota sabuwa ɗaukinta ake yi marmaranta ake yi sai a zo a kama ƙulle-ƙulle kina ta faɗa da ita ki ta ɗokala ki ta rikici ita kuma ta ji gadarar ita ta tara 'ya'ya da mutumin nan ta zo ta mai da martani mai gida ya zo ce to ta karkayan ki ta gidan iyayenki shi nan kin kashe mata aure akwai matan da ake auro su suna tafowa da ajanda suna tafowa da tsari daga wajen iyayensu mata hallaka ne ake zuwa da shi sai da za ki zo ki kama mijinki ki ci gaba da hidima ta musulunci ki samu matsayi a zuciyar mijinki amma kin taho da kulle-kullen kayan magani na korar kishiya da mallaki miji da yawa cikin mata ba su da tsoron Allah kuma da yawa mu daga cikin maza wallahi kulle-kullen da ake mana a gidajen mu, wallahi ba mu da labari ba mu sani ba sai dai karfin addu'ar ka kawai yawa dan matar wannan zamanin wallahi sai da addu'a dan mutum yadda wallahi da za ka yi addu'a Allah baka aljanna haka ya kamata ka rinka zabga addu'a akan matanka wallahi in ba ka ba wallahi sai sun murkushe ka sun binne ka gaba ɗaya, su hana ka motsi to yarinya za a zo daga aurota shikenan sai ta taho da kulle-kullenta na magunguna saboda mai saboda uwarta mai bin malamai ne sai a ce a a uwarta bata zauna ba eh bata zauna ba kafar kam tana gidan wuta ai tunda yawo take tana bin malamai bokaye tana neman magunguna na munafurci kada wata mace ta yadda wai uwarta ta je ta rinka karɓo mata magani a gidan boka tana bata kar ki yadda ko ma yake yake ne ki bata hakuri ki ce mama Allah ya hana a banne dai zan ci gaba da masa hidima in mallake shi in yi kaza in yi kaza in yi kaza haka ake so cikin wasa da dariya ki mallake mijinki da farantawa da kyautatawa da gyara jiki da gyara abinci da gyara makwarci mazauni da kulawa masa da iyayensa da kulawa masa da dukkan dukiyarsa da arzikinsa da nuna masa an damu da shi in ba shi da lafiya a rinka bibiyarsa ah, a baka da lafiya Allah ya baka lafiya ainihin tun da ka samu da ciwon nan gaba ɗaya jin yake gaba ɗaya laka ta mutu <laughs> haka ake yi kwarai kwarai gaske ai ba ƙarya kika yi ba in mijinki kan bai da lafiya ai dole na karkata mutu ai na shiga damuwa ni buri na in ganka lafiya tar wani ciwon ma ni da ni wani ciwon ma da ya same ka ma ni gwanda ma ya same ni yaji wata wata ta ce tabbi wato mazan wannan zamanin ba a yi musu haka kenan <laughs> amma in kun yi musu za su samu riba a tattare da su shi namiji haka yake kamar yaro jariri shagwaba yake so a shagwaba shi eh a kula da shi eh a kula da shi a shagwaba shi a karbi na aljihunsa ƙwarai kuwa <laughs> haka ake yi wallahi wallahi duk inda mutum ya kai da taurarewa duk inda mutum ya kai da maƙe hannu duk inda mutum ya kai da waye in dai matarsa tana shagwaba shi tana lallaba shi tana mai dabaru tana ziga shi a ran kai daɗe ran kai daɗe ai kai kin kai ne shugaban ƙasa na ma gaba ɗaya ce Allah ce wallahi kafin mun shugaban ƙasa yau ni ina ruwa na da wani shugaban ƙasa ga kanan kai ne gwamna na kai ne komi na kaza kaza kina dan ziga shi in zai fita sai zaro ya ɗari biyu ya baki bai taimaka shi ɗari biyu ta yi kaɗan ko to dubu biyu <laughs> watan zamani masu son kuɗi kenan wata ta ce 2000 ma'ana dubu biyu a bata yan dubu biyu to ai wallahi riba ce duk yadda za ki dan ki dan malkaso shi ki dan yi ɗan dabaru da hikimomi wani lokacin a miyarsa za a ja hankalinsa a miya gyara masa miya a abin nan kina zaune kina kallon sa lomar farko da ya watsa a bakinsa kina dan leƙa shi a kai yaya fuskarsa take yi in kin ga kin tabbatar ya zama ya gamsu da miyan nan kici alhamdulillah bukata ta ta biya ko da ku bashin daddawa na ciwo ba komai Allah zai bada kuɗin biya <laughs> haka ake yi to amma ina al'amuran ku sai dai hakuri yawa na Aisha din nan in kun ji wannan magana da nake gaya muku in kun ji yadda take wa annabi wallahi shi sa ma annabi yake santa na na Aisha za mu zo kan tarihin ta insha Allah ta'ala haka ita ma na na Khadija za mu zo mu gaya muku irin abin da take wa annabi na tarairayensa na bibiyarsa na kula da shi shi yasa ya ce Allah bai canza masa wanda ta fita ba Allah ya ƙara wa na Khadija daraja da matsayi annabi ne da kansa yake cewa ta samu wannan matsayi kuma Allah bai ba shi wacce ta fita ba na na Khadija yar aljanna ce kin ga ko anan muka tashi zance ya kare ita ce ta samu babban rawo saboda ita ce awwal muslima minan nisa awwalu muslima minan nisa farkon musulma a duniya duk duniya babu ya mace da ta yi musulunci ta karɓi kalmar shahada da ta riga na na khadija a cikin wannan al'umma wannan ai ta samu matsayi shi samu rinka sa wa 'ya'yanmu khadija ba hadiza ba khadija shine daidai ba hadiza ba don ku samu fadarar sunan abu na farko da za mu ɗauka irin kulawar da take wa annabi wahayi na farko da ya fara sauka wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo a cikin hadisin bukhari ya ce awwal ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam abinda aka fara yi wa annabi na wahayi mafarki ne yake gani na gaskiya Allah yake nuna masa a mafarki a ru'iyar sadiqa a bacci idan ya ga mafarki sai mafarki ya zo mai kamar wayewar asuba haske daga nan sai aka sanya wa annabi son ya keɓanta ya rinka zama shi kaɗai a wani wuri yana ibada halwa zama wuri mutum shi kaɗai yana da tasiri ga wanda yake sanya wa Allah bauta zai yi ta salati zai ta fari zai ta kaza zai ta kaza annabi sai tashi ya tafi wani kogo na dutse da ake ce da shi garu hira ko garu shura yana yin bauta a can wasu 'yan kwanaki kaɗan ya tafiya abin na khadija sai kuma ya je bauta ya je ta kwana a can amma abin mamaki matan nan duk ranar da annabi ya shirya zai tafi ita take mai guzurin abincin da zai tafi da shi zama kawai ke wannan kafin a turo shi zama annabi ta haɗa mai guzuri ta ce allah ya kiyaye a dawo lafiya ke yanzu wani darasi ya kamata ki ɗauka duk lokacin da mai gidan gidanki zai fita zai tafi wani wuri to ya kamata ki zama ke ce ta farko da za ki mai guziri da wanda ya sani da bai sani ba a daina barin namiji yana tafiya zai tafiya ba a mai guzirin wani abu da zai dan makulasa a hanya ba idan mai sha'awar haka ne idan baya sha'awa kuma to a mai guziri a shirya masa kayansa daidai da tafiya in mai gida zai yi ke ya kamata ki ɗauko akwatin da za ki zuba mai kaya kin san kwana nawa zai yi ki zaɓa masa kayan da zai tafiya shi zan ɗaukan ma kaya kaza zan ɗaukan ma kaya kaza zan ɗaukan ma kaya kaza in ka sa wannan to sai ka cire gobe ka sa wannan sai ka canja gobe ka sa wannan duk ki zaɓa masa komai zai ji daɗi matarsa tana kula da shi amma bai zo zai tafiya na ina da da zai tafi na kayana baka san inda ka ajiye ba ne ba ka je ka ɗauki kayan ka ni na san kayan da zaka tafi da su subhanallah yar ƙauye kenan wannan awon igiya in kin ji ana ina ina matar aure awon igiya to wannan ita ce awon igiya an baki matsayi an baki ɗaukaka mai gida ya ce ki shirya mai kaya zai tafiya ba ki iya ba wata kuma ba tsari saboda ba ta da kimtsi ba ta da za ta zo ta shirya wa mai gida kayan da zai tafi sai ya isa garin ya je ya ɗauko babbar riga da yar ciki zai sa zai fita sai je ta babu dogon wanda. matar ba haushe matar ba fulatani in ta yanka maka tsiya wani lokaci ai zai za ka yi wato ka ka toni rami ka shiga ka zauna a cikin gaba ya gama shiryawa babu ko kuma ya gama shiryawa ya zai sa ka sai ya nemi ɗan ɗin da ake sawa na hannu ɗan maballi na hannu ya nema ya rasa kuma wataƙila garin da ya ji babu ko a je a tura masa takalmi wari an haɗa masa ya je ya shirya zai wanka ya ɗauki takalmi guda ɗaya sa ya neme shi ya rasa ashe ballaga za shi takalmi ɗaya ta ɗauka ta a cikin akwati haban hajiya ke ko maman maryam ai baki kyauta ba ba a yi adalci ya miji ba amma maza wasu akwai masu kulawa wani bawan Allah yake gaya ma matar ta shirya za ta je wani gari biki za ta yi 'yan kwanaki ya ce ai malam tun da ta tambaye ni za ta je bikin nan na ce kai bari na raka ta ya haɗa kuɗin motarsa da nata ya gyara kayan sai shirya ya haɗa jikarsa ranar da za ta yi tafiya tana tunanin zai kai ta tasha ta hau mota sai ta ga shi ma ya jawo turoli ɗinsa yadda kasa ta ce a'a ina zuwa ya ce ai tare za mu tafi to tare za mu je ya ce ai raka ki zan yi da gaske ko da sai ya ce wallahi kuwa ya ɗauke ta suka tafi suka shiga mota suna hira tun daga gari har zuwa wancan gari. ya je shi ya kama hotel ita kuma tun da yar biki ne ta tafi gidan biki ya ce ina nan in zaki a nan ɗin ma in zaki fita zaki je wani guri zan zo in raka ke tabcin jam kenan <laughs> makale mata to amma <laughs> amma amma ai ya burge yayi yi nace ya aka kai haka yace malam Rakiya nan da kake ganin ta na dai rakiya ne amma wallahi malam na san halinta ne tana da bibiye bibiye mai bibiya ce yace yanzu in nayi wasa sai a zo a da ita mace ce mai mai dan haske haske mai dan dama dama kuma tana da rawar kai kin san akwai mata masu rawar kai no. yawwa duk wanda ya taya ta za ta amsa kuma ba mamaki daga gidan bikin a je ai kaza ai kaza ai na taba gaya muku a karatu ni wannan mutumin ban ga laifinsa ba na taba gaya muku a karatu akwai mutumin da daga bawa matarsa dama ta je gidan biki insha Allah ta'ala sai ta fita yawon ta harka yi dama ashe tana alaka da wani a garin waya kawai aka yi ta ce wa gidan biki bari ta je gidan kawarta ashe gidan abokinta za ta je aka ci wato rashin sa'a to don ce rashin sa'a kuma ta samu mutumin ta same shi aka je kuma aka duk abin da za a yi shi ko mai gida yana can yana mata waya yau shi za ku dawo ya muna hanya a yi tana can tana harka da wasu maza shi ya sa yana daga cikin rashin za'a da namiji zai iya zai auri mace mara amana duk lokacin da mutum Allah ya jarrabe shi ya auri matar da ba ta da amana ba ta da amana to komai za ta iya yi mata ta tattara sifa ta munafurci kuma ta tattara sifa ta yaudara kuma ba ta da garanti za ta iya zuwa ta ba da mutuncinta ma wani wanda ba mijinta ba mace mara amana za ta iya cin amanarka a cikin dukiyarka mace mara amana za ta iya cin amanarka a kan 'ya'yanta mace mara amana za ta iya cin amanarka a cikin harkokin mu'amaloli na arziki da karbar mata a gidanka mace mara amana billahi azim za ta ce za ta iya cin amanarka tsakaninka da kai da abokananka ta je ta ba bada mutuncinta wa abokananka akwai mutanen da da yawa wallahi azimu matansu suna bin abokanansu amma mai gidan bai sani ba to Allah raba mu da mata marasa amana wannan bawan Allah yake yace raka ta nayi ga ta mantuman kafata da kafanta to ita na na Khadija mace mai kulawa da amana kwarai da gaske ta yanda mai gidanta idan zai tafi ta shirya shi ta yi masa addu'a ta ce Allah kiyaye shi kenan wata rana ya dawo wurinta kafin ya dawo ɗin sai mala'ika ya zo masa mala'ika jibrilu farkon ta kenan da annabi ya tarar da shi a wannan kogon alhamdulillah cikin taimakon allah da ziyarce-ziyarce da muke a makka lokacin muna karatu mun samu mun je wannan guri da annabi yake zuwa yake keɓanta in kin ga dutsen ba za ki taɓa ɗauka cewa annabi zai hau wannan ba don ni dai a lissafi na mun kai wajen awa hudu ba mu gama hawa dutsen nan ba sai ya lulluɗa can sama ba kowa shiru za ki daga saman nan ba inda ba za gani ba a makka ke zanen annabi yake zuwa wani malamin mu yake gaya mana mai koya mana tsira yake nan ne wurin yana nan wurin har za ka yi kuka ta zubar da hawaye ka ce gaskiya annabi yana son Allah annabi yana bin Allah dole annabi ya samu wannan matsayi da daraja a wajen Allah mutum ya taho ya baro iyalinsa ya zauna a wannan gudun shi shi kadai baya jin tsoron kowa sai Allah ita ce da ita mala'ika ya zo masa ya ce da shi ikra kurin yana zaune sai ga mala'ika ya zo sai ce masa iqra yi karatu annabi ya daga kai ya duba shi ce ma ana bi tsarin ni ba mai yin karatu bane abin da yake nufi ban iya karatu ba mala'ikan ne kama annabi ya matsa shi annabi ya ce fa ghattani hatta balagha minni al-jahd ya matsa ni sosai sai na sha wahala sun ma'asarari sannan ta yi sake ya daɗa cewa yi karatu sai annabi ya ce ni ban iya karatu ba ya ce fagattani a saniyata ya daɗa kama ya matse karo na biyu hatta balaga min aljahd ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق bayan ya gama matse shi sau uku yanzu dai ko ka karfan mutum ne ya matse ka ai za ka digiti ballanta na mala'ika mala'ika ya kama ka ya matse ka matsa na gaske ai annabi ya yi haƙuri wannan ta sa malamai suke cewa dole neman ilimi sai an sha wahala duk wanda zai nemi ilimi to sai ya wahala ko da kuwa a makka da madina yake karatun nan ko ina ne wajen gata wallahi sai ya sha wahala rayuwa ta neman karatu ba yadda za a yi a yi cikin sauƙi ga wanda ya fi kowa gata ba a kyale shi ba ya ce karanta wannan sura ya ce ta karanta har sai da yi malami a ya gama aikinsa kawai ya ji ya tafiyarsa shi mala'ika jibrilu manzo Allah tsoro ya kama shi jikinsa yana takarkarwa kafadarsa namansa na kafada yana ta kadawa karkar karkar karkar wallahi na gaya miki baiwar Allah da ya tashi bai tinkari ko ina ba sai ya je tafi wajen matarsa na na Khadija kin ga amfanin matar kirki kenan idan mijinta ya damu sai koma wajenta idan mijinta ya tsorita sai koma gidanta matar kirki ita ce idan mijinta ya shiga cikin kunci da bakin ciki ita ce take yaye masa kunci da bakin ciki da damuwa matar banza ita ce wacce mijinta kullum Allah Allah yake ya fita bar gidanta matar da take ba ta kwarai ba ita ce matar da mijinta tsoro yake je gidanta wani ya ce min wallahi akan makallawa ina shawo kwana ta layin gidanmu gabana sai rinka fadawa yana faduwa gab gab gab gab na ce saboda yake wallahi fitinar matata in na je dole sai ta bata mura ta gigita ne yace wallahi duk ranar da na koma gida na tarar da matata ta yi bacci kar ka ga murnar da nake yi ai malam sha'anin ku sai dai addu'a Allah ubangiji ya kiyaye mu da matan banza Allah ya haɗa mu da matan kirki na ƙwarai wata kam yadda kika san wato wato gidan ubun na biredi gashi gasa miji ta tun da ta aure shi take gasa shi Allah ya sa yana da nisan kwana ne bai gama toyewa ya zama gawayi ba gashi dai gashi dai kuna gashi na san mazan ma suna gasa ku amma a ƙyale in faɗi gaskiya tun da yanzu tare da mata nake su ma mazan na je kansu na gaya musu kuma ku kun sani kun fi sani yanzu akwai matar da wallahi mijinta bai isa komai ba billahi azim sai abin da ta ga dama ta raba shi da uwarsa ta raba shi da 'ya'yansa ta raba shi da 'yan uwansa ta raba shi da kowa ta rike shi yana nan yanda ta san ga son rogo haka yake kurin a hannunta sai yanda ta yi da shi ba daidai ba ne har fa zuwa ake ana cewa a'a ah, ah, dan Allah ba mu sirrin mana me ya sirrin ne an ce kin mallake mutum ki ce sai ce ki suna cewa ku zauna dai wato ita ba a zaune take ba wai har zuwa ake wai a tambayi mace wai wai me ya sirrin ne hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi yana tashi yakin tinkari matarsa saboda yana da garanti to wannan shine darasin da muke so ku ɗauka ki shimfiɗa wa mai gidanki yanayi mai daɗi ta yadda zai fi jin daɗin rayuwa a ɗakinki a gidanki sama da zaman majalisa amma namiji namiji ya zama baya iya zama a gidansa yana cikin firgici da damuwa saboda halin ki baya da kyau ya shiga wajen matarsa na na khadija yana ce mata zammiluni zammiluni zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni dastiruni dastiruni yana zuwa ta ɗauki mayafi ta lulluba masa tana rarrashinsa har sai da tsoron nan ya tafi rabu da shi yana dawowa yanda yake noma sai ce ya khadija me ya same ni ne khadija ta kalle shi ta ce yaya aka yi fa akhbara hal khabara ya ba ta labarin abin da ya same shi ya ce laƙar khashitu ala nafsi na jiye wa na tsoro khadija tsoro nake ji me ya same ni wani ne ya zo ya same ni ya matse ni ga abin da yake da ni sai ce kalla abshir kalla wallahi albishirinka wallahi la yukhzika Allahu abada Allah ba taba tozartar da kai ba saboda kana da wasu ɗabi'u na ƙwarai da mai wannan ɗabi'un bazai zai tozarta ba maza ku buɗe kunnuwan ku guji irin hali na kwarai da ake so namiji ya zamanto yana da shi Allah da zai wulaƙanta shi ba ta ce saboda kana sada zumunci na biyu kana yin zancen gaskiya in dai za ka faɗi magana to gaskiya kake faɗa kana ɗaukan nauyi kuma kana ba wa marashi wanda ba yi da shi in ya zo wajenka kana taimakonsa wa tukuri zaif kana girmama baƙo kana taimakawa baƙo ba abin da ba ka yi dukkan abuwa da za su zo su faru su samu mutane kana wucewa musu gaba ka taimaka musu a kan gaskiya to ina shaida maka ya kai muhammadu ba za ka taɓa ganin baƙin ciki da ɓacin rai da damuwa a cikin sha'aninka ba tashi mu tafi mu je gidan wani babban malami dan gidan bafana mai suna waraka tubin naufal ashe mace tana iya ɗaukan mijinta ta tafi da shi inda za ta samo masa magani ashe mace tana iya ɗaukar mijinta ta je da shi inda za ta yaye masa damuwa a warkar da shi cikin baƙin cikin da yake damunta kefa kefa haka kike akwai wani tanadi da kika yi yau fa matan zamani fa jinyar mazajen su ba sa iya yi asibiti ni ayyuka sun min yawa a gida ni kaza kaza ka kira kanwa ka tazo ta maka jinya ba wanda ya fi cancanta masa jinya in dai da dama da hali irin matarsa ke kika san sirrinsa ke za ki kai shi ban daki ki masa tsarki ke za ki masa wanka in yana buƙatar wanka dan me za a zo a ɗauko kanwarsa ko yarsa ta zo ta kai shi ban daki tana masa tsarki tana ganin al'aurarsa kina nan kina rayu ba kya nemo kanwar tasa ta riƙe miki 'ya'yanki ba kya nemo yiyar tasa ta zauna miki a gida ke ke zauna a asibitin ga ki da mijinki ki kula da shi in tsirricinsa ya bayyana ki rufe masa yana ganin ki kina kwantar masa da hankali sai ya samu saukin ciwon amma mutum ya zo yana kwance yana jinya bai gama tasa ba kwana uku hudu wallahi a gaya masa ayyuka ne sun yawa zan da zo in duba shi sai kwana na hudu zaki zo mai gidanki na kwance a asibiti kullum rai a hannun Allah amma wallahi ba ki je ki duba shi ba wato akwai matsaloli da yawa da ake fama da su na rashin sanin ka'idar zaman aure da kulawa da miji ina fatan Allah zai taimake ki yar uwata ki ji wannan fadakarwa miji ki zama gwal ne da zinari a hannunki zai ji daɗin ki kima za ki ji daɗin na nana Khadija ta ɗauki annabi da kanta ta ce su tafi gidan warqatu bin Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza dan gidan babban na na khadija ne dan gidan babban na khadija ne dan uwan baban na na khadija ne shi warqat ibn nawfal mutum ne a lokacin jahiliya ya zama kirista yayi addinin kiristanci yana da ilimi kuma yana rubutu yana rubuta injila da wato yare irin abin da allah ya hore masa ya rubuta tsoho ne ya girma har ma ya makanci ga su sun iso gidan ga shi sun tarar da wannan warka ibn naufal sai sina na khadija ita ta fara magana bata bar annabi ya magana ba a lokacin da yana cikin wannan yanayi ya je ya ga wani mala'ika ya zo ya rungume shi ya matsa shi ya ce ya karatu shi kuma annabi bai san me ya faru ba sai ta ce ya kai dan bafana isma min ibn akhik ka saurari magana daga ɗanɗan uwanka sai waraka ibn Nufan sai ce wa annabi ya ce yabna akhi ma za tara ya kai ɗanɗan uwana me kake gani me ka gani ya dame ka yanzu Allah ya ba shi labarin abin da duk ya gani a cikin wannan kogo sai waraka yake cewa ayya hadan namusul ladhi unzila ala musa ai wannan shine mala'ika wanda aka saukar wa annabi musa shi ne aka dawo maka da shi don ya yi maka bushara kai ɗin ka zama annabi ya laita ni tufi ha jaza'an ina ma da lokacin da allah zai turo ka kana jami'ar annabtanka wato ina yaro matashi ban tsufa ba ina ma da haka za ta kasance amma yanzu tsufa ya kama ni ya a akunu hayya ya ce ina ma da ina raye lokacin da Allah zai cika maka burin nan na annabta ya turo ka ka zo cikakken annabi ina ma da ina raye shi hina yukhrijuka qaumuka lokacin da mutanenka za su kore ka daga makka annabi yana jin wannan magana sai ce eh awa mukhrijiyahum yanzu mutanen makka nan za su zo ta su kore ni a makka ni ina muhammadu garinmu ne garin iyayena kuma za a kore ni a makka wannan kalmar ita ce ta fara ɗaukar hankalin annabi waraka ibn nawfal yace a ah, yau ai lam yati rajulun qattu bi mithli ma bi mithli ma ji'ta bihi illa udiya ai babu wani mutum ai da zai zo da irin abin da ka zo da shi na gaskiya sai an yi gaba da shi kaji ina malamai masu wa'azi ina masu da'awa duk wanda ya rike kan hanyar Allah yace zai rinka gaya mutane gaskiya billahi azimu sai ya samu abokanan gaba kai har a cikin aljanu sai ya samu abokanan gaba ba wai mutane ba babu wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi mai gaba yace wa in yadrikni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara in Allah ya sa nayi nisan kwana na riski lokacin da zaka wanto annabi in nan kana da'awa wallahi sai na taimake ka taimako mai ƙarfi ƙwarai da gaske na Khadija take cewa waraka bayan mun rabar shi bai daɗe ba kawai ya mutu wa wahayi kuma Allah ya rike wahayi ba a sake turo wa da annabi wani wahayi da wani bayani sabo ba sai da aka ɗauki lokaci mai yawa wannan hadisi yana cikin bukhari kitabu bad'il wahayi. da muslim shi ma ya rawaito a babu bad'il wahayi to anan gurin ya koyan wannan mata daga nan za mu gane tirenin da ake so a yi wa ya mace na kulawa da miji na na khadija na ita ta ɗauke shi ta yi masa hidima mace ce mai dukiya tana zurutu zuwa da dawowa ka masa hidima ya je kogo ka masa hidima yayin da ya dawo yana jin tsoro shi sa aka ce ta taimaki annabi lokacin da yake annabta da manzanci haka muke so mu samu tarihinki kin kula da mijinki kin taimaki mijinki kin wa mijinki kin faranta wa mijinki duk da yana ɓata miki duk da yana bakanta miki amma ki zama mai biyayya mai ladabi da wannan biyayyar da wannan ladabin ne za ki shiga gidan aljanna mazan wannan zamani sai an yi haƙuri mazan wannan zamani sai an kai zuciya nesa kamar yadda kuma matan wannan zamani sai an yi haƙuri matan wannan zamani sai an kai zuciya nesa dukanmu mu dai dole sai mun yi haƙuri da juna mace ta kirki ita ce matar da take taimakon mijinta a lokacin da ya fada cikin kunci da damuwa tana taimakonsa tu ainihu wa tusaiduhu wa tasbiru alaihi وتشجعه وتبشره تنا زابرا دميجن تنا يمسا البشر كلا وتقلل الابتلاء تنا كرن تامسا جربا ya faɗa في تبين كرن تامسا ونن جربا sannan kuma tana maidar masa bakin ciki da farin ciki a shaqau ila sa'ada ƙunci yanayi na ƙunci ta mai da shi cikin rabauta al-ibtila ila rahma idan Allah ya jarraba mijinta sai ta san yadda za ta yi ta da wannan jarrabawar ta zamanto rahama ga mijinta ta hanyar rarrashinsa wal usr ila al yusr idan miji ya shiga cikin kunci to tana kokarin ta fitar da shi daga cikin kunci ta dawo da shi cikin yalwa wal karbu faraha ko faraha idan mijinta yana cikin bakin ciki to za ta yi kokari ta yalwata masa zuciya ya zama yana ya samu buɗi ko ya samu farin ciki nana khadija ta iya magana ta iya zance ita fa harkar auren nan da gaske ta yi ta ita nana khadija ba irin naku bane yan coge auren coge auren ƙarshen zamani daman aihuwar ana tsere-tsere ne ashe ina ruwan ina ruwan cushe ke da jarabar duniya ki ga mace hankalinta yayi bala'in tashi idan bata samu ciki ba mazan duk suna faɗa ni fa a kai ni asibiti wallahi tallahi ni abin ne na kasa ganewa yanzu shekara kaza yawa haka ai ina ɗauke da cikin wani yanzu abin ni fa kaza kaza kai ka ɗauka tana son haihuwan nan ne dan Allah wallahi ba dan Allah bane tsabar kanti ne jari ne take katsawa kwan har safawa ake 'ya'yana maza guda nawa wani wani a'a wani a'a wani a'a wance matsala ba na wance za ta ci rabon namiji wacce kuma mai 'ya'ya mata ana nan ana mata jaji sai haƙuri fa to sannu dai sai haƙuri ga mutuwa ga tarin 'ya'ya mata ba za su ja kaya da yawa ba duka waɗannan abubuwan iyaye na mata mu tsaya mu yi wa kanmu adalci kuna yi amma ya kamata ku ji tsoron Allah ku gyara bai kamata a rinka zama da miji ana hankoro ana leƙa gidansa ana duba kadarorinsa ana duba motocinsa ana duba cek-cek ɗinsa na banki ana duba kamfanoninsa ana duba kana shi da ya tara dukiyar Allah ya bashi ya mutu ya tafi ya bari ke kuma kina jin za ki tabbata da shi ba ki tabbata da shi ba amma suna na Khadija su kam su suka bayar da dukiyar ta suka taimaki mijinsu to haka ake son ki ke ma ki zamanto mace wasiya mace mai cika alkawari mace wacce take Allah ne a gabanta ke kulawa da gidanta da iyalinta na Khadija ta dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ja'alat tubashshiru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta ci gaba da yi manzon Allah albishir da alkhairi tana yi masa wato murna ta ce ina maka murna Allah ya girmama ka ina maka murna za ka zama annabi bifadlillahi alai daga nan ta ce ta bayar da dukiyarta gaba ɗaya ga Allah don aiwa Allah aiki dukiyarta ta ce duk abin da za ka ɗauka ka ɗauka ka je ka yi wa addinin Allah hidima don haka annabi ya ce Allah bai canja mu wacce ta fi ba in canja mu ke yanzu fa tsakanin ku da shi sai dai satar kuɗin aljihu tsakanin ki da mai gidan sata akwai matan da suke tseraye ne daga fiyoyi a gida da zarar mai gida ya ajiye riga da ya shiga ban ɗaki ko ya je masallaci kafin ya dawo ta caje masa aljihu in ta ga ya zubo da kuɗi haka ba a shirye ba ta tsitsinci na tsinta akwai masu gidan da ba sa yarda kuɗin sun zan shigo da haka anan matar take yashe shi da aka wani da ya ga ana masa haka sai da ya zo zauren kofar gida sai ya tsaya ya sa hannu ya zaro kudin sai irga ya ga guda nawa ne yan dubu dubu guda kaza yan ɗari biyar biyar guda kaza yan kaza ya buga lissafi ya sa kudin sa a saboda wallahi in bai lissafa ba sai matarka sai ta shiga adashe da da kudin aljihunka baka sani ba adashe za ta shiga a ina za ta samu kudin zubi aljihun mijinta kai wasu akwai sata wallahi ko bera ne sata daddawa bai kai ta ba wasu na amfani da amintuwar da mijinki ya mutu mijinki ya amince miki sai kuma ki haɗince shi khiyana kenan ya yadda da kai ka yaudare shi tun da ya yadda da ke sai ki rinka ɗiban kuɗinsa kina aikawa gidanku tun da ya yadda da ke sai ki rinka ɗebe abincin gidan mijinki abincin gidan mijinki kina ne kina kaiwa gidanku mijinki shi zai ci da gidanku shi zai ci da gidanku ya yadda da ke sai ki rinka ɗiban dukiyarsa kina bayarwa ba da izininsa ba ya yadda da ke kina haɗa kai da ainihin wato ‘ya'yansa ana ɗebe masa dukiyarsa wannan cin amana ne ba daidai ba ne kuskure ne ku yi ƙoƙari ku gyara karki yadda ki dauki kwaban mijinki ba tare da yadda sa ko da izinin sa ba karki yadda duk ranar da miji ya gane matarsa gafiya ce ko tsira ce mai sata to ya daina amintuwa da ke wallahi ba zai yadda da ke ba sai dai ki je yana wa wata ajiya bakin ciki ya kullace ki bakin ciki goma da ɗari zai zo da abu kina gani zai ce a kaiwa wancan ta ajiye mun saboda ke tsira ce in kin ga daddawa sai kin ɗauka ba ki iya haƙura ku zama masu amana na khadija ita ma fa da'awar ta kama yi ba wai annabin kaɗai ta bari ba sai ta yada alheri akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta faɗan alheri akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta albishir akan sha'anin annabi sallallahu alaihi wa sallam kar ku manta ita Allah ne ya taimake ta ta tsinci dare a kana tana nan ta yi aure biyu ba, ita na biyu ta yi aure biyu kuma kowane namiji da ta aura sun haihu da shi tana bazawararta aurenta ya mutu ta samu labarin annabi a makka ta diga irin amanarsa sai ta karanta shi tana ta binsa kin san mace yadda take bari in gaya miki halin mace idan mace tana son abu za ta iya binsa shekara goma tana kwakwansa tana duba shi tana kula da shi yaya za ta samu shiga ya za a yi kwatsam wata rana na khadija ta ce a aika a gaya wa annabi tana son sa ba ruwanta ba ta ce wai ita wai mazawara ce ta yi aure biyu kawai kawai ita tana son sa Allah da hikima irin nasa shi ma kuma sai ya yadda bai taba yin aure a duniya ba kuma iya da. aka zo aka ɗaura aurensu don a nuna mana annabi ba duniya ce a gabansa ba yana yaro saurayi matashinsa ya auri mace bazawara wadda ta yi aure gida biyu har ta haifi yaya yau inda annabi duniya yake so akwai wata budurwar da zai neme ta maka bai same ta ba shi yasa ba a son miji mai test mai zawwaq shi kawai burinsa aurace aurace da ya ga yarinya mai kyau ya sake waccar ya kore ta da ya ga yarinya mai kyau ya sake wannan ya auro ta da ya ga yarinya mai matsayi ya sake uwar gida ya kore ta ya ba a son mutum ya zama zawwaq mai ɗanɗano mai bin ɗanɗano ko shazuma ne mai bin zaƙi duk wanda kika bari ya aure ki saboda kyawunki ko saboda yarintarki ki sani kyawun nan naki zai ƙare kuma duk inda mace ta kai da ke wallahi sai ta canja yarintan nan taki wata rana dole zaki zama kamar uwarki ki zama tsohuwa wasu ma matan ma yan matan tsufan su ma bai da kyau dan suna da karancin shekaru ma komai nasu na ni'imar su ma yake zubewa gaba daya to in bakin aure miji ne tsoron Allah da ya aure ki dan Allah ba wannan abin sha'awar da yake tattare da ke ya ga babu sai sallame ke kore ki kuma duk wanda zai zo zai aure ki zai duba ki gaba komai a tattare da ke kayan asusuwa ne kawai shikenan ba zai aure ki ba wallahi shi sa ku auri mazajen da suke auren ku dan Allah wanda za su rike ku dan Allah ba wanda za su rike ku dan abin da suke sha'awa na jikin ku ba kadai ashe mutum zai iya zaje aure bazawara mai shekara kaza ne shekara duk za mu mu karanta da ku a tarihin annabi ai wannan tarihi mata annabin nan kowace mata za ku ji shekarun da aka da aka da aka da aka aure ta Allah muke roƙo ya ba mu lafiya ya ba mu ikon ganewa wannan faɗakarwa da ake mana isa aljanna ce makomar mu ya ji kan iyayen mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh